ka kula da yadda gwamna yari ya ɗauki maganar zaɓe da hushin zuciyar da ya yi da ɓaɓatu da ya yi da jan ido da ya yi ka taɓa jin ya yi irin shi ko so ɗaya akan cewa an kashe wani a zamfara wannan ya gwada cewa shi akwai abin da ya dame shi akwai wanda bai dame shi ba magana kashe-kashe da aka yi zamfara da duk abin da ake bai dame shi ba za ka ji an ce an kashe mutum ɗari ka ji an ce ya taka jirgi ya tafi amerika ko ya tafi Landan ko ya tafi wani gari akwai lokacin da aka kashe mutane a zurmi ba adadi yana katsina yana zaman shi ya shi da bakin shi faɗa sai da abokan aikin shi suka tilasta mashi ya zo ya yi ta'aziyya zurmi bai rane shi ba amma ranar da aka ce an soke zaɓe ya zagi uwa oshimole da uban oshimole da uban duk wanda a ciki kuma ya ce shi zai jagoranci zanga-zanga da kanshi ran sai dai dukkansu aka yi su makabarta kaga wannan ya gwada maganar zaɓen nan tana da muhimmanci gare shi koyaushe ka dubi saƙo ba ɗan saƙo ba wani me aka faɗi da sako ba ɗan saƙon za ka faɗa ba abin nan da na faɗi sharri ne ko gaskiya ne in gaskiya ne ka ɗauka in sharri ne ka ce sharri ne ka taɓa jin ɗaya rana ran da ka ji abdulaziz yari ya hito ya yi ɗaya bisa goma irin maganar da ya ta zaɓe bai taɓa yi ba wannan shi ya gwada maka cewa wannan abu bai da muhimmanci gare shi abin da ya kamata a yi na wannan harka ni Allah ya sani na yi kuma na tashi na faɗa a cikin majalisa majalisa ta haɗa taro na na jami'an tsaro mun kira su an tambaye su mun yi komi amma ina son mutane su san wani abu duk yadda gwamnatin zamfara take son ta ɗora wannan alhaki a wuyan gwamnati ba zai yiwu ba domin kamar ni ne da gidana idan duk wanda a duniya in ya ce akwai matsala cikin gidana in ni na fito na ce babu matsala dole ne ya kamata ka yadda da ni so abin da yake faruwa kenan duk abin da za ka haɗi game da tsaro in ka tuna lokacin da na fara maganar nan ba abin da ba su gaya min ba a can sun ce ah, takara na son in yi sun ce karya ne na ce mutane suna yawo da bindiga tsirara an ka ce karya nake yau duk abin da na faɗi su da kansu sun faɗi don haka nan ka ce wani maganar siyasa ce ko ka ce a'a kada ka dubi marafa ka dubi menene marafai ce in abin da ce gaskiya ne to ka tsaya gaskiya ne tun da yayi akan maganar zaɓe kai ka sani kai kanka ni na sani duk wanda a duniya wanda wannan abin ya shafa ya san ɓacin rai da abdulaziz yari ya gwade akan maganan zaɓe da an kai ka kawo man magana guda